مؤسستنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء مؤسستنا مؤسستنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان تفيا تنا تفيا hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin daidai da bakwai ga watan biyar shekara 2020 a ƙarƙashin wannan mu'assasa da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa wato alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira muna cikin tafsirin suratul ma'ida jiya mun gama aya ta uku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 الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون ta'ala ya ce salunaka suna tambayar ka ma za ku lahum to me aka halatta gare su Allah ya ce kulka ce uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku abubuwa masu daɗi wa ma da abin da kuka sanar minal jawarihi na dabbobi waɗanda aka yi farauta da su mukallabi na kuna masu horar da su tu'allimunahunna mimma allamakum Allah ku sanar da su wa'annan dabbobin na farauta abinda Allah ya sanar da ku lokacin da za ku sake ta fakulu mimma amsakna alaikum abinda dabbar da kuka koya mata farauta ta kama ku ci in ji Allah amma wasu rasulullahi alai ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku cinna dabba ku sake ta wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab saboda Allah mai gaggawan hisabi ne ayat da ta gabata jiya tun daga hurrimat alaikumul maitatu waddamu wala hamul khinziri kun ga haramtawa akai to shine Allah ya madaukakin sarki bayan ya faɗi abubuwan da ya haramta sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda an haramta waɗannan abubuwan to me kuma aka halatta shine yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayar kai yanzu to me aka halatta musu sai Allah ya ce kul ka ce ga ababen da aka halatta musu da haka za mu ga yas'alunaka fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nin li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il wal kafu dinnan dhamirin ne lil mukhatab mabniyin fati fi mahalli nasu min makulin bihi awwal na yas'alunaka suna tambayar ka maza kuma maza ga baki da yasa ismul istifham ne mabniyin alal sukuni fi mahalli raf'in mubtada uhilla fi'lun madin ne mabniyin ala ala mabniyin ala ala malam yusamma fa'iluhu wasu su ce mabniyin lil majhul wa na'ibuhu damirun mustatirin jawazan taqdiruhu huwa lahum aljaru wal majrur jimla fi'iliya uhilla lahum ita ce fi mahallin raf'in khabar mubtada na ainihin wato maza kasancewansa ainihin wato mubtada sannan jimla ta yi naka da aka fara da ita wato la mahalla laha isti'nafiya ba ta da mahalli don jimla ce da aka fara zance da ainihin wato ita sannan jimla ga baki ɗayanta ta maza uhilla lahum ita ce fi mahalli na maf'ulin bihi sani na fi'ilin yas'alunaka suna tambayar ka wannan shine to sai Allah ya ce kul ka ce uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku ababe masu daɗi da haka zamu ga kul fi'il amrin ne mabni ala sukuni li'annahu sahihul akhiri ولم يتصل بآخره wa fa'iluhu damirun مستتر fi hujuban تقديره anta uhilla shi ma fi'ilun madin ne alama lam yusamma fa'iluhu mabniyin alal fati la mahalla lahu min al lakum aljaru wal majru at shine na'ibul fa'il na uhilla shi kuma ainihin wato a nan wajen da aka gabaki ɗayanta jumla ta ainihin wato zai zamanto wannan jumla kai ta uhilla lahum ita ce fi mahalla rafin khabar mubtada na maza gabaki ne ma za uhilla lahum qul uhilla lahum at-tayyibatu ita ce fi mahalli nasb maf'ulun bihi sani na fi'ilin sa'ala sannan idan muka gama gabaki daya jumla wato ita uhilla lakum at-tayyibatu ita ce fi mahalli nasbin maqulil qawl na qul da Allah subhanahu wa ta'ala yace da haka yanzu tunda sun yi tambaya Allah madaukakin sarki ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum Allah sai ce kul ka ce musu kaza wannan ya tabbatar mana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk maganar da ta shafi Allah to bai katsalandan ya ce in Allah madaukakin sarki bai ce ma to cewan ta hanya biyu ne ko ya ce masa kai tsaye a ƙur'ani ko kuma ya ce masa ta fuskar wahayin da ba na ƙur'ani ba don mun ce muna da wahayi guda biyu muna da alwahayil matlu sannan muna da alwahayil makaru muna da wahayin da ake karantawa shine alkur'ani sannan muna da wahayin da ba tilawarsa ake bai su ne ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah ya ce kulka ce uhilla lakum at an halatta muku ababe masu ainihin wato daɗi da haka in an ce at kuma huwa ma tastaqibuhun nufusus salimatu shine waɗanda rayukansu take lafiya lau suke jin daɗi ta wannan hanya yanzu za ku ga cewa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya ce ya haramta zina sai ya ce ya halatta yin aure wanda ransa ta samu matsala za ga auren bai masa daɗi zinacci take masa daɗi to wanda ransa ta samu matsala za ka ga abin da Allah ya haramta shine mai daɗi a gurin shi abin da Allah ya halatta shine mara daɗi a gurinsa a at a nan wajen ana nufin ma tastadibuhun nufusus salima abin abinda waɗanda rayukansa take lafiya lokacin samu matsala ba take jin daɗin wannan abu shi yasa za mu ga al'allamatu ibn al-qayyim a littafin shi adda'u wad dawa yayi magana yace da zina da luwaɗi suna cikin cututtukan da in suka zama wa mutum jiki to barinsu yana da wahala shi yasa za ka ga mutum ya ajiye mata hudu a gida amma in zina ta riga ta zama masa jiki to barin kuma zinan yana da mugun wahala saboda haka dan an ce a tsayib ana nufin mai daɗi ba ga kowa ba ga wanda ransu take lafiya lau ba ta samu matsala ba su ne a tsayib yake da daɗi ainihin wato a wajensu za mu ga cewa yin aikin ɓanna a doron ƙasa na daga cikin dalilan da ke sawa Allah subhanahu wa ta'ala abu ko ya halatta yana da daɗi ko Allah ya cire masa albarka domin yanzu inda a ce zamanin da wahayi ne ke sauka abinda mutane ke yi to da an ci gaba da saukar da wahayi a ce to kai karkasha mangoro kai karka sha ayaba karka ci ayaba kai da haka za a yi ta yi wani sai an waye gari ba abin da zai ci Allah ya ce mana fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahu saboda zaluncin da yahudawa suka yi ababe masu daɗi sai muka zo muka ce musu haram ne kada su sannan wa bi saddihim an sabilillahi kathiran da kuma kange mutane ne suke yi daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala da haka at-tayyib daga filin taba ya ne sai aka samu a tayyib da ga Allah madaukakin sarki yana ce mana wa at wa in khiftum alla tuksitu fil yatama sai ce fankihu ma taba lakum ku aure abin da ya muku daɗi da haka haka ya zo yake cewa atun nisa a sadaqatihin nihila sai ce fa in tibna lakum an shay'in minhu fakuluhu hani'an na an fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a da haka wannan yana daga ciki wanda a tayyib daga taba ya tibu ne wanda fi'ili ne wanda yake ajuwa wanda yana da harafin illa a tsakiya shi yasa idan kai masa ƙari ya zamanto tayyaba ya tayyibu sai mazdarinsa ya zamanto tayyibatan da haka tayyibatan duk da za ka gani a ƙur'ani mazdar ne na fi'ilin tayyaba ya tayyibu tayyibatan wannan shi ne. za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana ce mana wasiƙan ladina taqaw ila ila aljannati zumaran za a rako waɗanda suka ji tsoron Allah zuwa aljanna jama'a jama'a Allah ka sa mana ciki hatta idza ja'uha ko da za su zo wajen kofofin wa aljanna futihat wa futihat abwaaba an riga an buɗe kofofinta wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljanna za su ce musu salamun alaikum tibtum fadakuluha khalihin amincin Allah ya tabbata gare ku kukan kun ji daɗi kuwa da haka zamu ga Allah yana ce mana ma kana Allah al na ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min al tayyib ba yadda za Allah ya kyale mutane suna da awar imani sai an ya kawo abin da sai an yi tamyizi sai an bambance khabith da kuma al tayyib da haka hatta cikin masu da'awar imani akwai wanda yake attayib ne imanin nasa akwai wanda yake imanin nasa khabis ne shi yasa za mu ga Allah ya ƙara ce mana wal balad at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi ladhi khabutha la yakhruju illa nakida ƙasa mai kyau tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma ƙasar da take mummuna ce to ba za ta ba da sakamako ba sai irin abin da aka shuka mata na muni Allah maɗaukakin sarki yake cewa kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun haka muke jujjuya ayoyinmu ga mutanen da suke ainihin wato masu gode ma Allah ne da haka zamu ga ya ƙara ce mana liya miza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din jami'an fayaj'aluhu fi jahannama ulaika humul khasiruna to shi yasa za mu ga hatta al-qiyama da wasu ayoyi da za su zo Allah zai ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawli sun shiryu zuwa ga maganar da take mai kyau ne wa hudu ila siratul hamid da haka sun shiri zuwa ga tafarkin wanda yake ainihin wato madaidaici ne da haka za mu ga cewa hatta abin da ke takawa ya tafi gurin Allah Allah cewa man kana yuridul izzata fa man kana yuridul izzata wato man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'an sai yace ilaihi yas'alul kalimut tayyib zuwa ga Allah kalma ne mai kyau yake wa sai ce wal amalu salihu yarfa'uhu sannan aiki mai kyau ya ɗaukaka wannan ainihin wato abu to da haka wannan shine at-tayyib da mu ga Allah madaukakin sarki yana ce mana alamta da kaifa daraba Allah mathalan kalimatan sai ce tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama wanda ita ce kalimatu la ilaha illallah saboda Allah yana so ya zamanto abinda zamu yi at-tayyib ne hatta kalmar da ta fi kowace wacce da ita ake shiga addinin musulunci Allah ta'ala ya kira ta ya ce mata ainihin wato at-tayyiba sannan Allah Maɗaukakin sarki sallamar da muke yi tsakaninmu Allah ya kira ta ya ce mata at-tayyib ya ce fa'ida da kaltun fasallimu ala biyutan fasallimu ala anfusikum sai ce tahiyyatan min indillahi mubarakatan ba. wannan gaisuwa ce daga wajen Allah mai albarka wacce take mai kyau kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum taqilun da haka zamu ga asbabu da ke sa Allah subhanahu ta'ala ya rayar da rayuwar dan adam ta rayuwa mai kyau shine sai an samu aiki mai kyau sannan sai hayatun tayyiba ta biyu ba Allah madaukakin sarki ya ce mana man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min sai ya ce fala yannahu hayatan tayyiba wallahi duk wanda ya aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi sannan waɗanda jaziyannahum na walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya amalu sannan sai mun saka musu da mafi abin da suka yi na kyakkyawan aiki a nan rayuwar duniya da haka mutane sai aka shiga fagauniya kowa yana neman yana so ya ji daɗi ba tare da alaƙa da Allah ta hanyar imani da aiki mai kyau ba an riga an saki asasi ta inda za a samu hayatan tayyiba da haka sai muka ɗauka cewa alhayatu at-tayyiba tana da alaƙa ka samu manya-manyan gidaje ka giggina wanda ya samu wannan shine ya samu alhayatu tayyiba ba shi ne wanda ka ga yana zaune bai wuce irin nan ba kuma wallahi ba abin da ke damun shi haka yake kwana ya tashi bai tunanin komai na rayuwa wani zaka gan shi da ma kekin gidan duk abin da ake so a tanada na zaman ansa amma wallahi ba zai iya bacci ba sai ya sha magani sai ya sha kwaya tukunna sannan bacci zai yi wannan ina hayatun tsayi ba take ba rayuwa mai daɗi wasu sun ɗauka yana da alaƙa da kuɗi ne kana da akawun a bankuna ka bubuɗe. kana da safe a gida a safe din akwai euro akwai pounds akwai dala akwai dirham akwai dinari akwai waye wanda ya wannan shi ya samu hayatar tayyiba wasu sun dauka yana da alaka da tufafin da ake sawa ne wasu sun dauka yana da alaka gobe mutum yana america jibi yana ingila gata kafin corona ta kori kowa yanzu ya dawo kasarsa ko ba shiri gata yana kada jibi yana can gata yana can wasu sun dauka wasu sun dauka yana da alaka da abinci ne ka kaga mutum in zai ci abinci a ajiye masa abinci wajen kwano goma sha takwas shi kaɗai ya ci wannan ya haɗi wannan ya ɗakuru wannan duka wasu sun ɗauka yana da alaƙa da irin manya-manyan motocin nan da ake hawa ne akwai wanda duk sai sun gama wannan rayuwar Allah ya ce inna ladina an kalin wajahima wata wa ta'aman za wa azabin alima mu kuma a wajen mu akwai sasari da zamu daura mutum da shi sannan akwai abinci ma'abucin makura da zamu dankara wa mutum in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka zamu ga cewa hatta zuriya ake so mutum ya nemi zuri'a wacce take tsayyima Allah ya ce mana hunalika da azakariya zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya tayyiba innaka sami uddu'a saboda Allah kai mai ji ne saboda ka ko zuriya ce idan Allah bai baka a tayyiba ba ta akwai matsala akwai wanda zaka ga suna iya kokarin su amma kuma jarrabawa ta shiga wannan lada Allah zai ba su annabi nuhu ba sakaci ba a jarrabawa aka samu dan ka gane haka har lokacin da ruwan tufa ne ya taso wanda ko kana iya da mutum in halaka ta taso ka ce zo ga shiga abin da za a tsire kan haƙure ya shiga daga baya a ci gaba da rigima amma da ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'al cewa ina baba sa'awi ila jabali ya ga wani dutse can na hango ni fa ina ganin a can tsirar take sa'awi ila jabalin ya asimuni min ba to ana samun irin wannan jarrabawa za mu ga Allah madaukakin sarki wannan iskar da muke shaka akwai attai akwai kuma kishiyarta yanzu za mu ga cewa kowa yana buƙatar iska normal nan gurin da muke ciki da zaran aka ce an rasa iska sawa'un ko wannan ko wacce take shigowa sai kaga gurin ba zai zauna ba amma iskan tana tashi daga tsayi to ta koma matsala shi yasa yanzu zaka ga galibi guguwa guguwa ta cika zuwa da alheri ba da shari take zuwa za ta zo ta kayar da falwaya ta kwakwashe gidajen mutane ta tattara ta gaba da haka za mu ga Allah yana ce mana huwan ladi yusawwirukum fil barri wal bahri Allah shi yake tafiyar da ku a tudu da teku hatta idan kuntum fil fulki sai kun kasance a cikin jirgin ruwa wajare na bihin birihin tayyiba kuna tafiya kuna shafin iska mai daɗi sai ya ce ja'an harihun asifun <laughs> to kaga sai kishi tayyib din ta zo waccan farko wacce ake shaƙa mai daɗi wacce ake yin numfashi to an ja'an harihun asifun sai wata iska guguwa mai ƙarfi ta zo waja a humul mauji min kulli makani daga nan sai igiyar ruwa ta dinga zagaye jirgin ta ko ina wa zannu annahum uhita bihim daga nan fa kowa ya yanke tsammani cewa bala'i fa ya riga ya zo da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin da lokacin mutane za a koma zuwa ga Allah a ce to Allah fa in yi mana mafita wallahi za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga Allah ya ba mu labarin wani gari ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yamilin wa shimali sai ce kulu min rabbikum washkuru la ku ci arzikin ubangidinku ya ce ku gode masa sai ce baldatun tayyiba gari mai daɗi baldatun tayyiba abun gafuru shi kuma ubangiji yana da gafara har sai da wani daga cikin magabata ya ce wannan garin da Allah ya ce ballatun tayyiba gari ne gonaki guda biyu suka shiga tsakiya janna ta ni an yamilin wa shimalin ɗaya a dama ɗaya a hagu wannan garin sai ya to gonakin nan su suka sa a tsakiya har sai da ta kai sau da gari ne da Allah ya ce ballatun tayyiba idan amfani ya yi na kowane irin gona mace za ta iya ɗaukar abin da ake ɗorawa a ka kwando ko wani abu ta ɗauki ƙulu da ƙwarashi irin wanda mata ke yin saƙa ta shiga gonar ta fito kayan marmari ya faɗo da kan shi ya cika mata kwandon ba tare da ta tsaya ba saboda Allah ya kira garin ya ce masa baldatun tayyiba wa rabbun gafur to shi yasa zamu ga hatta aljanna Allah madaukakin sarki ya kira ta yace mata wa na masakin ba. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سيتي ومساكن طيبة في جنات عدن waje ne na zama wanda yake ainihin wato mai daɗi da haka haka da ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali sai ya ce tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سيتي يغفر لكم شين الجواب الطلب الذي غافر تامكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم هكا الله مدوكاكين سركي كراتا da haka za mu ga cewa at a nan wajen da Allah ya faɗa jam'i ne na at ɗin da muka faɗa a baya jam'in sa ne yana daga cikin aikin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi lokacin da yace alladhina yattabi'una ar-rasula wa'anda suke bin manzo al-ummi wanda bai je wajen kowa ya koyo karatu da rubutu ba kuma ko an ki ko an so shine malamin duk duniyar wannan manzon hu maktuban indahum fit tawrat wal injil akwai siffarsa a rubuce a cikin attaura da injila ya murhum bil ma'ruf da ya zo yana umarta al'umma shi cewa su yi abu mai kyau wa yanhahum anil munkar sannan yana hana su abin da yake munkari ne sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halatta musu duk abin da yake at-tayyib ne da haka malamai suka ce duk abin da nassi bai sauka a kan shi ba ɗaya daga cikin gane cewa wannan abin tsayib ne ya zamanto yana da daɗi a baki sannan bincike ya tabbatar bai cutarwa a jikin ɗan adam wannan tsayib ne da wannan ne suka ce ba yadda za a yi taba ta zama tsayib khabisa ce ita ba daɗi take da shi a baki ba ko an zuƙi masu zuƙar sigari ko sun zuƙa akwai wani gishiri gishiri ko magi magi da take da shi ne da suke ji bala'i ne kawai wani fasto ya ce kai ba jirgi ba kai ba mashin ba kana fitar da hayaki sai ka ce salansan mota ka kosa in baka bari ba aka je layara Allah zai baka kaza shi ce Allah sai ya ci uban kan baka bari ba eh, kabis ne kuma wai sai an gama tallata ba ba sai a ce to masu shan tafa suna cikin hadari mutum zai iya mutuwa da sauran yarintarsa a zo a rubuta saboda a ce a yi hankali kaza kaza amma tare da haka wasu sai kaga sun dage mutum ya je wasu ma cikin ramadanan nan ana shan ruwa a nemi dabino ko kankana da an ce allahu akbar sigari zai banka mauta ya tashi ta wallahi sai dai ka ga kawai haƙinsa na fitar da hancin na fitar da haƙi sai ka ce salansa haka ake wa yuharrimu alaihim khaba'is da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana haramta mana abin da yake datti ne sannan wa yadda wa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim sannan duk abin da zai zama mana wahala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kayar mana da shi da haka Allah ya ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي انزل معه ma'ahu ulaika humul muflihuna با ba yadda za a yi al'ummar musulmi ta zauna lafiya sai ta wannan annabin da Allah madaukakin sarki yace mata wato dan ya halatta mana abu mai daɗi sannan ya haramta mana abin da yake khabis ne da zaman ka musulmi lafiya idan Allah ya ce abu khabis ne manzan Allah ya ce abin khabis ne ka nisance shi shine kawai zaman ka lafiya da mu ga hatta wajen matan shi lokacin da aka yi wa nana aisha kazafi aka ce ta yi zina da allah ya saukar da ayoyi ɗaiɗai har wajen guda goma sha takwas yana tsarkake ta cewa ƙarya ne ba ta yi ba daga ƙarshe allah ya je cike maganin ya ce alkhabithatu lil khabithina wal na matan banza na mazan banza ne mazan banza na matan banza ne amma wa irin suna na aisha a tsayi ba. to ta dace da annabi sallallahu alaihi wasallama a tayyib kuma Allah ya ce wa tayyibuna lit-tayyibati sai ya ce ulaika mubarrauna mimma yaqulu irin suna na Aisha sun barranta da abin da aka faɗa a kansu kuma lahum maghfiratun wa rizqun karim da haka zamu ga Allah madaukakin sarki yana ta tunatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin Madina yana ce masu wadkuru idan antum qalilun ku tuna lokacin da kuke kaɗan mana mustada'afuna fil ardi ana raunana ku a bayan ƙasa wanda nan mustada'afuna fil ardi kafuna an takattafa kum nasu kuna jin tsoron mutane kada su wabce ku su yi muku ɗaiɗaiɗaiɗaya fa'awakum wa kun bi nasrihi Allah ya tattaro ku ya karfafe ku ya karfafe ku da taimakon shi shine daidai da wato wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla Allah ya taimake ku a badar lokacin kuna yan kaɗan baku da yawa sai ya ce wa razaqakum min tayyibati ya azurta ku da ababe masu daɗi la'allakum tashkuruna dan ku yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da haka haka za mu ga Allah madaukakin sarki ya ƙara ce mana wala qad karramna bani adama wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidiqin wa razaqnahum min at-tayyibati mun zaunar da bani isra'ila wajen zama na gaskiya sannan muka azarta su da ababe masu daɗi amma fa maktalafu hatta ja'a umul ilmu inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun sannan haka Allah ya ƙara ce mana wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibati shi yake azarta ku da ababai masu daɗi yace afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun yanzu akan abin da ya shafi ni'iman afa bil batil yanzu da banna ne za su imani sannan ya za su dinga butulce ma ni'iman Allah sannan Allah ya ce mana walaƙad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تبديلا muka halicci dan adam muka karrama shi in ji Allah sannan mu muke daukan nauyinsa wajen tafiyar da yake a tudu da teku sannan wa razaqnahum min wa razaqnahum min tayyibati muka azarta su da ababai masu dadi da haka zamu ga haka Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan nan manzon Allah ake magana an ambaci lafazin rusul jam'i ne amma mufradi ake nufi dan a lokacin ai ba manzannin da yawa annabi Muhammad ne kadai amma Allah ya kira shi ya ce masa ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim sannan Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan Allah shi ya sanya mana ƙasa ta zama wajen tabbata والسماء بناء سنن يجن سما وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ya suranta ku yadda kuke haka sannan ya kyautata surar taku sannan wa razaqakum min at-tayyibat sai ce zalikum Allahu rabbukum ya azarta ku da abubuwa masu daɗi mai wannan aikin fa shine Allah subhanahu wata'ala sai ce fa tabarakallahu rabbul alamin albarka ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talakai haka Allah ya ƙara cewa wala qad atina bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-alamin sannan haka zamu ga Allah yana ce musu wa zallalna alaykumul gamama wa anzalna alaykumul manna was-salwa sai ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci abinda muka azarta ku da shi mai daɗi amma ina wa ma balamuna walakin kanu anfusahum yablimuna to haka za mu ga cewa Allah yake ta umarni a wasu guraren ya ce ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ce musu dan sai da ya gama ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum wa adnakum janibat turil aymani wa nazzalna alaykumul manna was salwa sai ya ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci abin da muka adarta ku akan sa mai daɗi wala tatgaw fihi kada ku wuce gona da iri akan abin da Allah ya ce muku fa yahilla alaikum gadabi wanda fa'us sababiya ne anan wajen sai sabbaba fushi na ya sauka akan ku inji Allah Allah ya ce wa man halil alaihi gadabi duk wanda ya bari fushi na ya sauka akan shi faqad hawa wannan mutumin ya riga ya ainihin wato halaka da haka Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku masu imani to ku ci abin da muka azarta ku da shi amma fa mai daɗi ba kowace ku ta dama sannan sai ci washkuru lillahi in kuntum iyahu ta abuduna ku bauta ma Allah ku gode ma Allah in dai Allah kuke bautawa sannan haka Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ciyarwa ma in zaka yi Allah yana so ne ka ɗauki tayyib ka baya mai kyau yake so ka ɗauka ka ba don kai ma kana jiran can wancan gidan tun da kana gidan jiran gida tsayi to Allah yana buƙatar kai ma ka dinga ɗaukan tsayi ka bayan ba abin da baka so ba shi za ka ɗauka ka ba mutane shi yasa ya ce wa mimma akhrajna lakum min al arzi wala ta al-khabitha fi kona wa lastum bi akhirihi illa an tughmidu dufi. kak ku ɗauki mummunan abu ku bayar da sunan taimakon mutane abinda kai inda kai aka ce za a ba sai ka rinta ido tare da ɓatare sannan za ka iya karɓa kuma kai ka ɗauka ka ba wani a'a abin da kai kake jin yana da ƙima a idan ka in ka ba wani wannan ya shiga cikin mataki na lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sannan haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kakku halatta wa kanku ababai masu daɗi wanda Allah ya haramta muku wala kar kakku wuce gona da iri inna allaha la yuhibbul mu'tadina allah bai san mutane masu wuce gona da iri sannan allah ya ƙara cewa ya ayyuhan nasu kulu ma fil ardi halalan tayyiba ku ci duk abin da ke doron ƙasa halal mai daɗi kaga tun da aka haɗa halal to akwai kishiya halal din shine haram din sai yace wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kak ku bi hanyar shaydan shaydan gare ku makiyi ne mabayyani tunda ya nuna annabi adamu a gaban Allah yace a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba yace hadha alladhi karramta alayya wannan wanda kace ya fifita ya fi ni ka fifita shi a kaina la'in akhartani ila yawmil qiyamati la ya dhurriyatahu illa qalila to shi yasa Allah ya ce makiyi ne mabayyani sannan Allah ya ƙara ce mana wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci abin da Allah ya azurta ku da shi halal mai daɗi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku duk tsoron Allah da kuka imani da shi sannan Allah ya ƙara ce mana fa kulu mimma ganimtum halalan tayyiba ku ci abin da kuka samu na ganima na halal mai daɗi wattaqullaha inna allaha ghafurur me yasa Allah ya ce ganimtum halalan tayyiba saboda wasu mutane sa'i za su je su kai farmaki da sunan ganima su kwaso kayan mutane kuma karya suke ba ganima bane kamar da zaka ga an yi tarzoma an je an kwaso dukiyar mutane sai ka ji mutum ya ce maka ya ganima ya ce <laughs> ko rana ta rashin lafiya ko wata a shiga cikin gari a kwaso kayan mutane sai mutum ya ce maka waya ciwo ganima ne ta ina wannan ba halalan ɗayyaban ba ne ganima ba yadda za a yi wannan ta zama ganimtum halalan ɗayyaba ba zai yi ba sannan Allah ya ce fakulu min ma kuma Allahu halalan ku ci abin da Allah ya azarta ku na halal tayyiban mai daɗi sai ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode ma Allah akan ainihin wato ni'imar da muku in dai kun kasance Allah kuke bautawa to shi yasa za mu ga hatta shiga aljanna Allah ce cewa alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina sai ya ce ya na salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna haka in ka zama kai aiki a tayyib hatta wajen ɗaukar rai sai a turo maka mala'ikun da suke tayyibina fi hali kaunihin tayyibina dan Allah yana da wannan zi'ati garka yana da wannan shidati na shida ko ka zama mara mutunci dan iska fitsararre ran da aka tashi a turo maka wannan zi'ati garka inna rabbaka labil mirsad ko kai aiki a tayyib ran da aka tashi a turo maka wannan shidati na shida? wannan ainihin wato shine dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce to yas'alunaka suna tambayar ka ma za uhilla lahu me aka halatta musu sai Allah ya ce kul ka ce uhilla lakum at-tayyibatu to yanzu tunda a baya an haramta wasu abubuwa to yanzu an haramta muku an halatta muku abubuwa masu daɗi wa ma allamtum min al-jawarihi da abin da kuka sanar na dabbobin da kuka koyar da su farauta aljawari shine wato alhaiwanatu allati yusadu biha kalkilabi wasufu kaman dabbobin duk da ake yin farauta da shi kaman karnuka kaman tsuntsun da suke ce masa asufur tsuntsu ne da ake koya masa farauta a sake shi yana iya bin nama kuma ya kamu da wannan ya shiga cikin aljawari malamai sun ce wasu min hadhihi alhaiwanatu biljawari. ishtiqaqan min aljarhi daga aljarhu ne shi kuma aljarhu shine alkasbu shine aiki daga nan ne akan ce maganar su sukan ce fulanun la jari halahu ai la kasiba lahu ba shi da aikin yi akan ce fulanun la jari halahu da ma'anin la kasiba lahu Allah ya faɗa mana a cikin suratul an'ami ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil Allah shi yake karɓar rayukanku da daddare sai ya ce wa ya alamu ma jarahatun bin nahari amma ya san abin da kuke aikatawa da rana aljarhu anan da ma'anan wa ya alama ma kasabtum bin nahari Allah ya san abin da kuke aikatawa a wuni thumma yab'athukum fihi sannan Allah ya tayar da ku a cikin wannan wani li ajalin musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ka kwanta lokaci yayi ka tashi ya san abin da kake aikatawa a wuni haka ma da daddare ya sani in ka tashi in lokaci bai yi ba haka za ka ci gaba da rayuwa har kuma a jira lokaci yayi shi yasa kullum ina ta mamakin mutane da suka firgice kan matsalar coronavirus din nan abin yana ban mamaki ba wanda bai kamata su shiga rudu ba irin al'ummar musulmi ni gaskiyar magana kamar yadda na sha faɗa babban fahimtar da ne fa galibin mu wallahi malam mutane sun lalata alakar su da Allah ne shi yasa abin nan ya ya tashi hankalin kowa kuma ko da corona ko ba corona abu ɗayan biyu ne fa zai faru da kowa a rayuwar nan fa akwai ran da in ka tashi ba za ka koma ka kwanta ba akwai ran da in ka kwanta ka gama tashi ko shikenan fa to wannan fa shine ba hankalin mutane ke tashi ga ta nan ga ta nan inna lillahi wa inna ilaihi eh duk komai ya tsaya ikon Allah ne kawai ke tafiya ne komai ya tsaya yanzu kuma duk daga ƙarshe mai ake magudu mutuwa inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata mal tabibi yamutu bid da'i alladhi qad kana yuguri ghayrahu fi ma mada matal mudawi wal mudawa ladhi jalaba ad dawa'a wa ba'a huwa man ishtara likita da likitancin shi ba zai iya tunkuɗe maka abin da Allah ya kaddara na mutuwa kanka ba in ya riga ya zo me yasa shi kan shi likitan yake mutuwa duk da maganin da yake rudan wani yana da shi yanzu cikin wannan coronavirus din likitocin da ake maganan kwararru professional nawa ta dadima a kasar italy ta gaba da su nawa ne kaga da a ce dan adam yana iya ba kan shi kariyan ai likitan shi ya kamata ya kare kansa kafin ya ba kowa kariya amma matal mudawi wal dawa da mai maganin da wanda ake wa maganin wallazi jalaba dawa da wanda zai kirkiro maganin wa ba'ahu da wanda zai siyo maganin wa manistara da wanda za a tura siyo maganin da mai sai da maganin na rantsi da Allah sai kowa ya mutu ko mutuwar ce fa kowa hankalinsa ke tashi la ilaha illallah gata nan gata nan gata eh. saboda haka shine waya alama ma jarahatun bin nahari da haka mukallibi ne shine ta'alimul jawarih ala saidi wa tadribatuha shine mukallabi na halini ne dabba a koya mata farauta ta kware wajen farautan shine ainihin wato na kuna masu yi mata tirenin su dabbobin farauta da kwayar da su da koya musu yadda ake yin ainihin wato farautan to da haka sai Allah yake cewa to allimuna hunna mimma kuma Allah kenan kun ga matsalar farauta idan za ka yi ta akwai abin da Allah ya sanar da ɗan adam ga yadda ya mata ka yi ta shi yasa aka ce su ma dabbobin ka sanar da su daga abin da Allah ya sanar da kai cewa ga yadda ake yin farautar wannan ya ce sa na ce aran ma tsakani da Allah farautar nan ya kamata ustazai ahalus sunnatu wal jama'a su tashi bai kamata a bi farautar nan hannun kauraye ba ko da kannukan nan na farauta da abubuwan nan ya kamata wannan sunnan ta farauta a auraye ahalin sunna su dan bagata ko kuwa ko kai ka taba sanin duk garin nan wani malami mai zo mai farauta <laughs> saboda haka ahalin sunnati wal jama'a tsakani da Allah wannan kira ne dan bai kamata ya zamanto sunnan wani bangare take aiki wani bangare ba ta aiki kuma ku duba da kyau ku gani malaman sunan ne za karantar da kai sai annabi ya ce wato laisa minna kaza kaza to farautar nan da aka saki aka bar makauraye ustade ustadai suka watsi da ita to su ma a nan wajen ba sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan janibi da haka yana da kyau gaskiyar magana tun daga ni kai na arama da sauran yan uwa ustade ahli sunna duk da dai an shiga cikin wani yanayi na harkar tsaro a kasar amma dai harkar farautar nan eh tunda harka ce ta ilimi Allah ya ce fa kullu mimma wato mukallimina tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah ka gani amma an bar kauraye sai ka gansu da ka sai gorori sai barandami sai sare-sare har ya zamanto duk wanda aka ganshi yana da alaka da farauta dauka ake yi wani mutum ne gashi nan dai gashi nan dai gashi nan ne saboda haka muna kira zuwa ga ahli sunnati wal jama'a kuma abun mamaki ba galibin littattafan hadisi manya ba. bukhari muslim tirmizi da sauransu wallahi sai kaga babubbuka da malamai suka bude akan farauta <laughs> amma abin da muke yi kawai shine a buɗe buhari a karanta babin farauta kamar yadda yanzu wannan ayin daga shi mun karanta ta koyaushe za a ɗan bukata kuma wallafa alam ko ko arama eh? to shine Allah yake cewa mukallibina tuallimuna hunna mimma allamakum Allah kuna sanar da su abinda Allah ta'ala ya sanar da ku sai Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum ku ci abinda dabbar da kuka koyawa farauta ta kamo abinda suka kamo muku amma lokacin da za ku sake su Allah sai ce wadku rasmallahi alai za ka saki kare ka koya mai farauta ka sake shi da sunan Allah in ya je ya kamo abu ko ya mutu wannan ba mushi ba ne ana iya shi bai shiga cikin wancan ka'idar da aka faɗa ba illa ma da kaito shi bai ce shi ya sa malamai suka ce alama na cewa wannan dabbar da ka koyar da ita farauta ta ƙware shine wa idan aka rati sai da amsa katwa ala sahibi hatta ya ji'u ilaihi idan ka sake ta ta je ta kama abun farauta to alamar cewa ka ba ta tarbiyya idan kare ne ya riƙe abin da ya kama ba zai ci ba zai jira ka har sai sanda ka zo wala tumsiku li nafsiha mata kana jariha mu'alliman duk lokacin da abin farauta ya zamanto ya san abin da yake wa amsaka da ala sahibi ya kamo abin farauta ga mai shi wa kana wato sahibuhu qad zakara smallahi qabla itlaqihi mai shi ya ambaci sunan Allah kafin ya sake shi halla saidu farauta ta halatta da ko bai samu wannan abin da ran shi ba farauta ya halatta wa in qatal wa in qatalahu bil ijma da ko karan da ka sake ko wani abu ya kashe wannan dabba ta hanyar ijma'i to wannan ya halatta in dai san da zaka sake shi ka ambaci sunan Allah ka karantar da shi farauta ya kamo ka ci ba komai to da daga nan ne malamai suka ce kun ga fifikon kare wanda aka koya masa farauta yake da alaƙa da ilimi da wanda ba a koya masa ba yanzu kare in ba shi da alaƙa ba a koya mai farauta ba ko ya kama abin farauta ba za a ci ba amma wanda aka koyar da shi Allah ya ce min ma amsakna alaikum wa rasmallahi alaihi ku ci abin da ya kamo muku sannan ku ambaci sunan Allah subhanahu Wata'ala. lokacin da za ku saki shi abin farauta ɗin wannan yake nuna maka addinin musulunci ba addini ba ne kawai na hargido da hargitsi da kowa yadda ya ga dama ne a tsari ne daga wajen allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara shi da haka malamai suka ce idan kare ya fifici dan uwansa kare saboda karatu ta yaya za a yi dan adam ya daidai da wanda ba shi da karatu shi yasa mu ga Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu to ko a cikin kannuka ma da karan da aka koya masa farauta mai ilimi da karan da bai sani ba ko a wajen Allah matsayin su ba dai bane shi yasa wannan wanda aka koya mai farauta Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum in ya kamo abu ku wasu wadku rasmallahi alaihi ku ambaci sunan Allah sanda za ku saki wannan ainihin wato karan wannan shine in ba lalacewan al'amura ba da masu karatu suka saki abubuwa aka rena wa'inda bai kamata a rena su ba to Allah da ya kiyaye kawai wannan wata magana ce kuma mai faɗi kullum muna faɗa cewa al-imam ya faɗa ya ce masu hikima sun ci bai halatta ba ga duk wanda Allah ya bayan shi ilimi na littafin Allah da sunnar manzon Allah ya wulaƙanta gaban mutumin da Allah ya bashi duniya wanda Allah ya bashi duniya Allah ya ce qul mata'ud dunya qalil kai kuma ya ce yu'til hikmata man yasha'u man yu'til hikmata faqad utiya khairan kasira. amma sai harkar ilimi ya wulakanta ya cozarta saboda abna'u min jildatina wasu 'ya'ya daga cikinmu wanda suka ɗauki harkar ilimin suka wulaƙanta ta suka tozarta ta sai zamanto abin da ya kamata ya zama lahira ake nema da shi mutum sai sa rigar ilimi sai kaga duniya yake nema wa shahidu ala zalika duk wanda kuke harkar addini da shi da aka kaman in ya tafi ya dan samu wata kujera addini zai taimaka da kun tura shi ya tafi sai ka gaba za ka kara jin motsinsa ba fala ta sama illa amsa ta shi ko hamsan ma ba za ka kara ji wallahi ya gama sai ka gane ashe didda da kuke ta fafutukan addini ana faɗi ka tashi ana ta ɗan uwawa ne alhamdulillah ana ta masha Allah ana ta hairan ashe malam ba wani hairan sai dai hairan kawai ruɗu ne kawai wallahi da kun dafa shi yayi yi gama sai kaga in masu abu tsakanin ku da shi kowa ya ma sai ta gagara daga nan sai ka gane ashe da da aka sa rigar addini kawai dama ake jira a dafa tukunna ta bakin wani ce da na dafi <laughs> wannan shi ne allah ya samu dace da haka ilimi yana da kima amma sai idan masu ilimin sun kimanta ilimin sun kimanta kansu sannan ilimin zai zamanto yana da kima na sha faɗa na ce wannan harkar ta duniya in kana ɗalibi ka yi haƙuri duk abin da Allah ya sai ka samu ko ba ka saki hanya ba za ka samu abin da Allah ya ba za ka samu ba ko ka saki hanya ba za ka samu ba wannan ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da haka ya ce wattaqullaha ku tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne wa ya'muru Allah ta'ala al-mu'minina bi taqwahu Allah yana umartan masu imani su ji tsoron sabi Allah kaddimu ala mukhalafati awamirihi kada su gabatu wajen saba ma umarnin Allah bil akli min al muharramati su dinga cin abin Allah ya haramta wannan mun faɗa mun ce haram din nan abin Allah ya ce kada a ci in ka ci hatta a jikinka ma yana da matsala yana da cutarwa allati sabaqa dhikruha wanda ambatanta ya gabata sai yake cewa wa yu'allimuhum annahu sayuhasibuhum ala a'malihim fid dunya jami'iha kuma Allah yana sanar da mu ba ya ce karkace bakaci ya ce karkai kai <laughs> akwai randa duk wayannan arnan da kuke gani su ci kare su ci alade su ci bala'i su ci tashin hankali wallahi tunda Allah ya ce kar a ci suka ci na rantsi da Allah sai Allah ya musu hisabi akan wannan shi yasa yace wattaqullaha inna Allah sari'ul hisab Allah yana da gaggawan hisabi wa annahu ta'ala sari'ul hisab yuhasibun nasa zai wa mutane hisabi kulluhu fi waqtin wahid dukkan sa a lokaci daya shi yasa zamu ga annabi Musa yana cewa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ina roƙon Allah ya tsare ni da duk wani ɗan kama kare da bai imani da ranar hisabi ba tana zuwa a ƙididdige maka aikinka da kai a maka sakamako a kan shi wannan tana zuwa saboda an samu wasu sun ce wa ƙalu rabbana ajillana kitana qabla yawmil hisabi kallon manzan Allah ma suka yi ba ka ce akwai alkiyama ba ta yadda ka gama nan mu manyan mutane ne a lahira ma can da haka a dan gaggauto da wani dan bantare namu na rabon kafin ranar hisabin ke sa da suka faɗi wannan Allah sai ce isbir alama ya kuluna ya haƙuri kan abin da suka faɗa maka wadda kur abdana dawud da al'ai hu awwab ka tuna bawan mai annabi dawud da haka Allah ya ce mana afala buruna mutane ba sa kallon ilal ibil raƙumi kaifa khuliqat yadda aka halicce ta ba wai kallon ta baka a'a yana da ban mamaki sai wanda ya rayu da shi ya san wannan wa ilal sama'i su kalli sama kaifa a yadda aka ɗaga rufinta wa ilal jibali kaifa nusibat ka kalli duwatsu in baka rayu a garin makka ba abin da Allah za ka ji yana ce maka wa ilal jibali kaifa nusbir ba za ka gane ba maganar da ya ce wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhliq al arda wa lan tabluga al jibala tula ba za ka gane ba in baka je makka ba saboda a makka ne za ka daga kai ka ga da gidaje da komai ana rayuwa a saman dutse ka daga dutse galibin duwatsun da ke Najeriya daga dutsen Abuja sai dutsen kwatatar shi don ka hada da duwatsun da ke garin maka wa'annan jariran duwatsu ne wa'annan duwatsun jariran duwatsu ne shi yasa Allah sai yake cewa wa ilal ardi kaifa sudihat kasa yadda aka shimfida ta sai yace fadhakkir inna ma anta mudhakkir kai wa'azi kai mai wa'azi ne lista alaihim bi musaitil ba za ka tilasta ma kowa ba illa man tawalla wa kafa fa yu'adhibu Allahu al-azab al-akbar sai wanda ya juya baya to Allah zai masa azaba mai girma shi yasa yace inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum saboda makomako inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum mako zai dawo gare mu sannan kowa mu ne za mu tsayar da shi mai masa hisabi in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mu ga annabi Ibrahim ya ce rabbana gafirli wali walidayya walil mu'minina mai hukumar hisab Allah ka gafarta mu sannan ka gafarta ma iyayena ranar hisabi shi yasa mu ga Allah ya ta maimaita wannan a Qur'ani yana cewa annabi wa ma nuriyannaka ba'da alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma alaykal balagu abinda ke kanka ka isar da sakon Allah kawai Allah ya ce wa alaina hisab ni kuma aiki ne a kaina hisabun ni zan yi in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma su yan shiya sun ce inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum sun ce imamai ne wajen za a koma wajen a a'immatul isnai a shari'a za mu koma ba wajen Allah ba naka imamai ne za su tsaye da musu mana hisabi wannan yana nan rubuta hatta cikin littafin nurul ashiqina na addu'a da haka za mu ga Allah yana ce mana lilladina stajabu li rabbihimul husna wanda suka karɓa kiran Allah suna da sakamako mai kyau sai ya ce walladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bi sai ce ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad dan akwai wanda sai sun haɗu da mummunan hisabin kuma Allah ya kiyaye da haka zamu ga masu imani Allah yake ce mana wato walladina yasiluna ma amara Allah bihi an yi sala wa shauna rabbahum sai ce wa na su alhisab duk mai imani to yana jin tsoron Allah ran da zai haɗu ya san akwai mummunan hisabi to yana jin tsoron ya haɗu da wannan mummunan hisabin da haka za mu ga Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ni ne na sanya ka khalifa a bayan ƙasa fa hakum bainan nasu bil haqqi wa tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai daɗi saboda abin da suka bari na ranar hisabi in ji Allah da haka yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab sannan haka Allah ya ce innal ladin inna dina inda lahi islam har zuwa ƙarshe ana nuna min cewa lokaci yana ƙara hanata daga ƙarshe za mu ga cewa dama hisabun biyu ne Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasibu hisaban yasira akwai kuma fa sawfa yuhasibu hisaban kishiyar wannan wannan hisabi mai sauki to duka akwai wanda za su haɗu da hisabi mai kyau akwai mara kyau Allah ka sa mu haɗu da hisabi mai kyau a suratu sa abinda Allah ya gama magana da shi da ya gama sai ya ce bayan da ya ambaci annabawa sai ya ce hada wa inna lil hada dhikr wa inna lil muttaqina la husnul ma'ab wannan ambato ne fa da aka yi na wasu bayan Allah kuma duk wanda ya ji tsoron Allah yana da makoma mai kyau sai ce jannatu adnin mufattahatan lahum al-abwab aljanna ta zama wacce za a bubbuɗe mata kofofi muttaki'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin wa sharab sai ce wa indahum qasiratut tarfi atrab ga 'yan mata wanda suka yi takaita kallo ga mazajen su tsarin shekaru wajen juna Allah sai ce ha za ma tu aduna liyomil hisab wannan shine abin da aka yi sa alkawari ga ranar hisabi sai ya ce inna haza da rizquna ma lahu min nafar da ya gama sai ya ce haza wa inna littagina la sharra ma'ab jahannama yaslawna ha fa mai mi'ar dan kowanne duka guda biyun akwai to da haka mutane kowa yi kokari ya makansa hisabi ta kididdige abin da yake yi mara kyau ya rage